yankin kudancin jihar kebbi na daga cikin yankunan arewa maso yammacin najeriya da jama'a suke fuskantar cin zarafi daga 'yan bindiga a yankuna kamar bena wasago fakai mahuta da dai sauransu to sai dai karshen makon da ya gabata rahotanni sun nuna cewa dakarun sojin najeriya tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kai farmakin a sansanonin 'yan bindiga da ke yankunan kuma sun samu galaba a kan barayin shugaban karamar hukumar mulkin danko wasago husaini aliyu bena wanda a farko ya sanar da cewa an ceto mutane talatin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ya ce bayanan baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da dakarun sojin suka ceto ya haura talatin abin da ya ta'allaka ga kwarin gwiwa da gwamnati mai ci yanzu a jihar ke baiwa jami'an tsaron Allah ya sa an yi nasarori da dama da an yi destroying in camps camps da dama na barayi an kashe su sosai da sosai mutane waɗanda aka yi rescue din kamar yadda ka gani sun mahi wa'annan talatin din bisa ga wa'anda muka samu yanzu haka wasu akwai mutanen zamfara akwai mutanen kwantakora akwai mutanen rijiyar na gwamnati akwai mutanen na huce da dai sauransu da dama akan haka ne na nemejin ta bakin wasu mutanen yankin waɗanda a can baya sun sha kokawa akan ayyukan 'yan bindiga ko ya suka kalli wannan aikin da jami'an tsaro suka yi yanzu tun da ma ake ba a taba samun operation wanda kasar Bene suka ji daɗi ba irin wannan kuma ba a taba samun nasara ga operation yankin kasar Bene ba irin wannan lokaci manoma suna zuwa gona suna gyaggyara wuraren su suna batun gyaran noma mai magana Alhaji Sani Bena bakin gwargwado gwamnati ta yi kokari gaskiya mun gani kuma mun gode Allah ya saka da alheri domin dai ni da ke magana nan yau inda ban da ikon zuwa wajen gonakinmu na samu na tafi. A ɗayan ɓangare kuwa a jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Kebbi wasu jama'a ne ke nuna fargaba akan wani samame da suka ga jami'an tsaro sun kai a wani wuri kuma sun kama mutane da suke tuhumar muggan 'yan ta'adda ne har ma na zanta da ɗaya daga cikin mutanen da ke nuna fargabar. Sunana Lukman ma'aikaci daga nan bayan sukuwa. Shedon gani nake da idanuna ina bakin gate din hinin su kuwa a lokacin sai na ji an halba bindiga to sai na ji bindiga ta tashi har kusan so biyu to ko shirin hinin su kuwa sai na tarar da immigration suna kama wa'ansu mutane an bi wasu da gudu ƙasa, wasu an ji su a kan mota mutanen ba su ji hausa ba su yi turanci na ga an kama guda haka ya hanka irin daidai mara ke sai na ga irin jikkan nan ta da wanda ake tarkahe bom bom haka da da da da bindiga ba da bullet bullet haka gidan magasin haka sannan kowanne suna dauke da jikka ba a san komai a cikin jikkan gaba tuntuɓi rundunar 'yan sanda akan ko ta samu wannan labari sai dai kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya ce kawo yanzu ba su kai ga samun wannan labarin ba kuma na kira kakakin hukumar kula da shige da ficen baki a jihar sokoto wanda ya shaida min cewa yana kan gudanar da aiki na musamman a wajen ofishin nasu kuma kwantarolan hukumar ya yi tafiya to ko dai waɗanne mutane ne aka kama tun ba yau bane masana lamuran tsaro ke bara da shawara a kan cewa yana da kyau idan za a yi yaƙi da 'yan ta'adda a riƙa yaƙar su bai ɗaya a duk inda suke domin gudun kada a fargage su wani wuri su koma wani wuri na daban su ci gaba da ta'asar su yankuna da dama ne a najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro inda mutane ke ci gaba da bukatar samun ɗauki domin magance matsalolin domin samun ci gaban ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya